Babban sakataren kungiyar farar hula da ƙananan hukumomi na Ghana ko Clocksack a takaice, Isaac Bampoy Ado shine ya sanar da hakan a wajen bukin ƙaddamar da kungiyar 'yan fansho na ƙasa wato Puspa a birnin Accra. ya ce kudirin zai baiwa ma'aikata zaɓin dakatar da bayar da gudunmuwa ga asusun hukumar inshora ta senate bayan sun kammala biya na watanni 180 kamar yadda dokar fansho mai lamba 766 ta shekarar 2008 ta nuna we think that the minimum record is 180 months Muna tsammanin duk wanda ya samu watanni 180 yana da fansho, don haka zaɓi ne a gare ni bayan na ba da gudunmawar watanni 180 wato kashi goma sha uku da biyar cikin ɗari zan iya amfani da sauran a wani tsarin fansho na daban. Ya ce wannan ƙuduri ne da za su tura gaba don ma'aikata su samu damar ficewa daga tsarin inshorar sinit da ke kula da fanshon ma'aikata a ƙasar. Dokar fansho mai lamba 766 tana ɗauke ne da tsarin fansho rahoto mai awa uku da kuma hukumar sa ido akan yadda za ta tafiyar da tsarin yadda ya kamata wato hukumar kula da fansho ta ƙasa npra masani akan harkokin kuɗi da tattalin arziki hamza adama tijjani ya yi ƙarin bayani akan dokar fanshon Pension Act 766 ya nuna cewa duk ma'aikacin gwamnati za a ringa fidda kaso biyar cikin dari na albashinsa a ringa adana masa idan ya je ritaya wayannan kudade za a ringa bantalewa na wata-wata ana biyansa. To in mun duba wannan dokan kasa za mu ga cewa kan mutum ya kai matsayin da zai contribute in ya je ritaya za a ringa bashi kudi shine sai ya adana kudinsa na wata wato kaso biyar kenan cikin dari an adana shi tsawon watanni dari da 180 mun duba 180 kuma zai bamu shekaru goma sha kenan to idan mun duba wannan doka kiran da Isaac Bampoy secretary na Clocksack shine wai in an samu ma'aikacin gwamnati ya iya ya adana kudinsa na shekara goma sha biyar wato watanni tamanin kenan kamar yadda dokan kasa na Pension Act ya nuna a bai wa ma'aikacin zabi in ya ga dama ya ci gaba da adana kudinsa ko kuma ya kai lokacin da a daina fitewa amma ya kai in ya je ritaya za a bashi. Manufar kafa kungiyar 'yan fansho ta ƙasa ita ce tallafawa tare da magance bukatun waɗanda suka yi ritaya bayan hidimar aiki da suka yi. Haka kuma kungiyar za ta dinga tattaunawa da gwamnati don samar da isassun matakai da hanyoyi da waɗanda suka yi ritaya za su samu fansho mai inganci kuma cikin sauƙi. Shin gwamnati za ta so wannan mataki da kungiyar ma'aikata ta ɗauko? Hamza Tijjani ya ce. Ina jin wannan kuma zai yi wahalan gaske saboda inda ake adana kudin ya zama wani wuri ne da yake idan gwamnati ya waiwaya yana neman kudi cikin gaggawa yakan je wannan wuri ya je ya ranco wato kudaden da ma'aikatan gwamnati ke ajewa idan suka je ritaya za su ringa biyan kansu. To abu ne da yake ina jin zai yi ma gwamnati wahalan gaske ya tabbatar da shi saboda watanni biyu ko uku da ya wuce ina jin biyan albashin ma'aikatan gwamnati sai da wani labari da muka samu sai da gwamnati ya je wurin senate aka je aka yi wasu rance aka ranto wasu kudi aka biya ma'aikata a halin yanzu akwai kudi kimanin sama da 3 miliyon uh, Ghana cedis inda senate suke bin gwamnati bashi biyayya ya biya ba to kaga in ya kasance kuma za a ba ma'aikata zabi da bayan shekaru goma sha biyar su su zabi in ma su aje kudin su wurin senate ko kuma su aje wurin inda suke su kaga wannan zai sa kudaden da ake ajewa sinit ya ragu kuma wannan abu ina jin ba zai taimaka ma gwamnati ba. Mataimakin minista samar da ayyuka da hulɗa da 'yan ƙwarugu Bright Rekubrebe ya yaba da kafa ƙungiyar 'yan fanshon kuma ya koka da irin halin kuncin da 'yan fansho ke fuskanta idan sun yi ritaya. Idris Abdallah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.